بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة مجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة musulmi ci gaba da karatun wannan littafi na da ya atawi ligima da tanzil tafsirin shekana abdullahi bin fudu Wai ta gama da hullahu da rahmatu mun kwana a cikin suratul baqara shahi na 32 aya shayi na talatin da biyu kuma mun kwan inda Allah madawacin sarki ke cewa wa izkulna da kudu wa izkulna da kudu fasir karyata بسم الله الرحمن الرحيم

kulu min ɗaya ba ta mara daga na kuna a kwana a bayani ya gabata akan abin da ya shahi ayar da Allah maɗaukin sarki yake cewa wa zallalna alaikumul gamama aka ci gaba da bayani wanda ayat tafsirin ta yana da yawa sai aka aje ga gaba Allah ya ce ƙulna mun ka ce kulu min ɗaye ba ku ci daga cikin daɗaɗen mara zaƙa naku abinda mun ka azikta ku wala ta dakhiru kakku aji fa zalamu sai sun ka zalum sun kai zalunci ga ni'imar da Allah ya musu bi an kafaru sun ka kafirta sun ka kayarce ma hazihin na'am wannan ni'ima wa dakaru sun ka aji to Allah shi adda kaya ne hukuri a nan an ka yanke abin nan gare su wa ma zalamuna bi zalika ba zalunce mu ba da mu ce kasu aje su aje walakin kanu ya zulmuna anfusahum sai dai sun zama suna zaluntar kansu la'anna dararahum domin cutar zalunci alaihim kan wadana don haka abinda Allah ya hana idan mutum ya aikata shi bai zalunci ubangiji musiba ga kai ne za ta koma Allah tsare na'am وإذ قلنا اذكروا هذه القرية فكلوا فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد وإذ قلنا لهم kuma ka ambata lokacin da muka ce gare su ba da kurujihim minatihi bayan hitarsu daga wannan ɗemuwa domin sun samu kansu cikin ɗemowa domin su amurnin Allah muka ce musu udukulu hazihil ƙaryata ku shiga waccan alƙarya wannan alƙarya bai ta muƙaddisi au ariha ko dai ya zama ƙudus baitul muƙaddisi ko kuma ariha ma'aunin ariha ka zaliha wa karbala Karefin bishani alƙarya ta cikin sham in kun shiga hukunu min ha ku ci daga ɗaiɗabinta alƙarya. min ɗa'ami ha wasu mariha akwai an itace sun nuna akwai abinci mai kyau ku ci haisu shi itum ragada duk abin da kuke son ku ci da wurin da kuke son ku ci babu tsaro an ba ku shi ku ci da yalwa wasu a mai yalwa ɗayyiban mai daɗi la hajara babu kangewa fi ciki ragada ne wanda sabu alal mazali aw al hali min al wawi ay akalan wasi'an ay ana yalwata muku to in kun kare tun da an yi muku alkhairi wadda hulul babu ku shiga kofa ai babu ha, kofa birninta amma in za ku shiga sujjadan ku dan tankwara mun hanni da kuna masu tankwarawa shukuran lillahi wa Allah ruku'a da ku gode mai ala duhuli akan shiga wal ikhraj da hitamin tihi. wannan ɗemuwa in kun kai abin da muka umarce ku kun dai ci abinci yalwace ku shiga wannan alƙarya kuna matan ƙwarawa amma ku gode ma Allah domin Allah ya shigar da ku birnin nan sannan Allah ya fi da ku daga cikin wannan ɗemuwa wa ƙulu kuma ga abin da za ku ce ku ce cikin sujudu cikin sujada ku masu Allah roƙon mu ya ubangiji ɗaka. Allah a sariyar an ta hudda Allah ta kayar anna gare mu a kura kurakuran mu ku roƙi Allah duk laihin da gare ku Allah ya tarye da shi ko kuma al'amarin mu ya ubangiji hidatun a kayar ai an na hudda fi hazil qarya mu sauka cikin wannan alƙarya shi a abin da al'amarin wanda muka damu da shi wa nastaqirru biha mu zauna ne wahiya fi'ilatu hidatu kenan min al-hadd marfu'un khabaru mubtada'in mahzufun wa quri'a bin nazz ala al-asl ma'ana hudda anna zunubana hidatun Allah ya kayar da gare mu laifuka mu kayarwa Au ala annahu maf'ulun qulu ku kalima wa qala sujadan halin min fa'il udkhulu jam'u sajidin ai ku shiga mutadamini da kuna masu natsuwa munhanni da kuna mahutan qarawa shukuran lillahi don shukuri ga ubangiji godiya ga Allah alama an ama bihi alaihim min al-fatahi wan nasr domin Allah ya muku fatahi Allah ya baku nasara to ku shiga kuna masu godiya kuma Allah ya ba ku nasara wa raddi da maida baldihin garinsu ilaihim garinsu wa'in ƙazim da tsamar da su mila tihi daga ɗemuwa idan Allah ya yi ma ni'ima to abin da ya kamata kawo Allah godiya wani ibn Abbas an samu hadisi ga Abdullahi dan Abbas fi ma rawahu ibn Jarir sujadan rukat ma'anar sujjadar da na ruka'an kuna masu ruku'i ba su juda ta taƙiƙa ba haka an kace haka abin dan Abba zai ce wa an ba abin amma daga sashen wasu mallamai almuradu bihi alhubu ba sai an tankwara ba ku shiga gare nan kuna masu kankan da kai shi an ma'anar sujjada li ta'azzur hamlihi ala haqiqatihi domin wannan kalma ta yi ta'azzuri gun malaman tafsiri akan ɗaukar ta ga hakikaninsa wa quru hidatun kuma ku ce Allah ka sariyar ƙira umuru an ce an umarce su an ya quluha su faɗi gama magana ala hazil kaifiya bisa ga wannan haƙiƙani bin rab'i alal hikayati domin wanda an kace su faɗa to ha qur'ani ya zo da shi kai ma mai faɗa ka faɗa haka don hikaya ta kai intaha yaghfir lakum بياء لنافع وبتاء لابن عامر ممنيا للمفعول فيهما ولغيرهما بنون إن كوكا يهكنا to mai komi mai kowa yana gafarta wa haɗaya ku kurakuran ku bisu judukum da sajada ku wa du'aikum da addu'a ku Allah ya ce za mu ƙara mu masu kyautata aiki da ɗa'a. mu ƙara musu lada ashe ku duba duk aikin da Allah ya dora mu na in mun kai da'a mun kai sai Allah ya ƙara mu lada wannan gata da an kawo ga mutane ta kai kun saba kun samu kanku cikin matsala an yi muku gata an ba ku abinci sannan an ba ku kwalama an ce kak ku yadda ku yi ha'inci ku aje don amfanin kanku kun ka ce ba mu iya tafiya sai mun swaba kun ka swaba an ka jaye wannan an ka shigar da ku cikin ɗemuwa kuka yi ta yawo ɗaya rana mutum shi yi farsa hi tara tun hituwa rana hata wa'i ba ku ce ko ina ba Allah ya hidda kowa daga wannan ɗemuwa kuka roƙi cewa a kai ku wani wuri an kai ku gari mai yalwa kuka ce to kuna so a bakku nan ku nutsu aka ce to ga abin da za ku ce in kun shiga kuka ce to mu ba mu iya faɗa haka sai mun yi wa da muka so ku roƙi Allah ya kayar da ku, amma suka ce ba haka za mu yi ba mu dai sai mun saba to da sun ka saba haba dalilin zina zalama وبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون شمئا ni'ima irin a cece ka zauna ɗaya ba sai ka nema ba ka ci akwai nimar ta hishi to marmakon su ce Allah kayar da laihukansu to Allah zina zalam waɗannan da sun ka soye cikansu minhum daga cikinsu hobar da sai canza ƙaunar zance gairar da ziki da ba wanda aka ce musu ba kenan billazi qila lahum min at-taubati abinda an ka faɗa gare su na tuba wal istighfar da neman gafara ga ubangiji sai sun ka canza mina na sun yi min ɗalabi na neman ma hu abinda suke nema abinda suke marmari na a gara duniya da kayan duniya fa sai sun kace habbatun Allah ababu kwaya Allah ababu kwaya bi sha'arta cikin soshiya ya anuna suna nahin hindatun hin alkama hamra a ja marmakon ku roƙi Allah ya kare laihukanku in don magana abinci da an riga an shirya muku wanda sun tashi sun tashi Allah ya ba mu kwaya cikin soshiya an ka ce ko kuna gane don ana shirya muku gona wadakalu sun ka shiga ya da suna jan gindi ala asa bisa yansu duwayensu an ka ce su shiga ka shiga su dan duka haka su shige sai sun kai zambe ka dora darzaje wanda aka yi wani kamun kiyi. a warake ɗuwayensu fa'anzalna alallazi na zalam mun ka jissuwa ga waɗanda sun ka zalunci fihi wa ba'u zahiri mawzu al-mulmari mubalagatan fi taqbihi amri don kai matuƙa ga munan al'amarin su wa isharan bi anna inzal alaihi lidhurbihi don a sanar jissuwa abinda an ka zalunci suna Allah ya da rigizan azaba kazanta azaba da'una azaba alluba muqaddara min samai daga sama ma kanu yafsukuna don abin da sun kazan suna sakin hanya da su kihi ay khuruji ta su an da'a ta banin da'a lokacin da wannan abin ya ji da wannan azaba fa halaka minhum fi sa'atin ya halaka cikin su awa guda sabuna alfa mutum dubu saba'in au arba'u wa ishiruna alfan ko ko mutum dubu ishirin da hudu to ko ishirin ko dubu ishirin da hudu na da mutane sun mutu da yawa su Allah ya halaka misal Allah ya musu haka dalilin neman wannan abin da ba shi an kasa suwa Allah sauƙaƙa to ci gaba eh? <laughs>

an gama da waccan sabawa ga musibar ta far musu waskuru ku ambata idan tasqa Musa lokacin da annabi Musa nemi shayarwa da labasu qiyali qaumihi mutanansa sun ji kishi annabi Musa ya nemi ruwan da zai ba mutane ne su sha alaihi salam wa qara'ada shi sun ji kishirwa fi tihi a cikin ɗemuwar da an kai wa qulna sai mun ka ce a ah, to kai annabi Musa alaihi salamu ga ruwa ga hannunka idrib da asaka allati ha adam ka dauki sandar ka mana wadda annabi adam alaihi salamu ya ɗauko ta min aljanna daga aljanna wannan sanda ta hannu annabi Musa sanda annabi Adamu ta wanda ya ta daga cikin aljanna wata warasa hal anbiya annaba sun ka gaggade ta ila an wasala ilaika har ta sadu da kai ba kai ɗaya ka riƙa ta ba annaba da yawa sun yi riƙonta sun yi kauda hawa mu da ita hatta kawo ga hannun ka kaji wasmuha sunan sandan nan da ba'atu duluha asharatu azru'in tsawon sandan nan zira'i goma sha zira'i goma kadulika kamar tsawon kai annabi adam da tsawon sandan da tsawon annabi adam tsawo gudana na zira'i goma annabi musa na kasance zira'i goma annabi musa akwai tsawo wallahi dogo na eh zira'i goma ba ba a ina kai ba kai bebba ba kai ba kai zira'i bebba ka gani kana a zira'i an ka ce ma zira'i kuma wannan sanda min ƙulai ƙiljanna daga ita daga ita aljanna na an ka an ka zo ita yawo kuna ce mai gawo ku to fa ijrib da asaka alhajara ka doki duki ne ta mana to wani duki na fa'al fi hilal ahad dukin sananne na alama ruya duk ga abin da an karoto annahu wadar quri wannan duci na da duri hamalahu ma'ahu annabi Musa na rike tare da shi kullun lahu arba'atu awjuh yana da huska hudu yamba min kulli wajhi yana digawa ko wata huska salasa ayunin marmaro uku tasilu eh tamba uku da ta'an ko to ai gudana da tamba da yamba gurana sai mun mai sanin namiji kenan awo in ku muka ce tamba mun mashe ta mace dutse min kullu wajhin salafu ayuni marmaro uku tasilu kullu aynin kowane marmaro tana karara shi jidula a cikin fangalai ila sab'in zuwa ga nasu jikoki wa kani sutu mi'ata alfin sun su dubu ɗari shidda mutanen na ne musa suna an ka ce abu ginuce ne ba su ruwa muna tare da kuwa wasu asul askari yalwat sansanin yaƙi nan musa isina akara milan mil goma sha biyu eh duniya an daɗe da mutane mil goma sha biyu ya kai ina kenan da nan a ba shi jigar eh eh ya kai mana ne goma sha biyu mil suna da yawa suna da yawa Allah barikin soja to wannan dutsen kenan wanda aka ce Allah Musa na tare shi ko shi aw hajarun uhbida ahabadahu adamu min aljanna ko ko duci na wanda annabi adamu da shi ya jido da aljanna an samu wannan kauli shi ma wa waqa ali shu'aib ya fada ga hannu annabi shu'aib fada musa malaka sai annabi shu'aib ya ba annabi musa ducin ta da sanda kun ji wannan karatu au huwa hajarun ko ko duci na allazi farra da saudihi wanda sheka da tuwahin annabi Musa lamma wa ba'ahu alai lokacin da tuwahi ne garai li ya gata don shi wanka wa barahu Allah bihi Allah ya kubutar da annabi Musa da shi amma ramahu banu Isra'ila ga abin da banu Isra'ila suka jihe shi min al na cewa yana da gwaiwa to wanda shi muka yi saba da shi to amma kun ji hawan can ko shekana abdullahi to lokacin da dutse ya guda ya sheka da tuwa ya nai musa fa ashara ilaihi jibrilu sai mala'ika jibril ya mai nune bi hamlihi da dauka dutse ce dauki dutse na ya umani huwa khafifun in baka sani da shi dutse sauki gare shi bai bai da bai nauyi murabba'un kuma mai kusura huduna kadar hu zira'un <laughs> lalle lalle annabi musa babban mutum nan kaga ga nisban nashi girma dutsen bai da bai da yanci na gwargwadon dutse na zara'i kai dutse mai zara'i ko aljihun kai na shiga na shiga aljihun ka fi zarai kuma cikin zarai tsawon zarai faɗin zarai ruhamu jamma ko ɗina auki zanu ko kankarata wa ruham kabura al-abiyar kuma hori rahaun kuma wanda yake bai da bai da ƙarfi kwarai min hijarati jigawa jigawa wa kizan bizal al-mujama qala fil qamus kakitan hijaratu rahawa kalmadan duwa tsuma tamshi tamshi kalmadan kamar burguji wa kaskazatu ana cewa kankara khurratun shadida wa kazza hashanu ana cewa hasanu shi an ce kazza intaha wakila al lil jinsi qala al baydawi wa hadha azhar wannan yayi duhuri min hujjati ga hujja intaha to lokacin da Allah ya ce mai buga shi sai na anka ka abin da fadarabun sai tsirkai sai bugai fan fajarat sai tsage in shakai tsage wa salai zuba minu gare su isna ta asharata ainihin marmaro goma sha da adadin asbaɗi daidai da ƙidan jikokin gida-gida da bani isra'ila har alima kullu unasin ya ya sani kowane mutane sabbin dangi minhum cikin su matarar mujahid mawdu a shirin bagiran shan wala ya shirku fi gairu wani su bi tare da su ko qulna lahum muka ce gare su kulu min al-manni was-salwa ku ci daga darba ku ci daga 'ya'yan shila washrabu min ma'il aini ku sha daga ruwan marmaru min rizqin lahi daga arzikin Allah wala ta'asau kada ku yi banna ku zaune kuna banna fil ardi cikin kasa mutum kuna banna kuna mabannata halun mu'akkadatu li'amila min usiya bi kasabil musallata afsada muna tare da kuwa to ga abin da ake ce ma ilmin mauhiba wa alam anna hadhihi al libani isra'ila lamma tiqat fil baqarati litaskiri na'ami nasaba fiha nizbatul qawli wannan kisa ta bani isra'ila lokacin da aka gargado ta cikin nan wannan suwa ta baqara don a tunatar da ni'ima to ya dace cikinta nizbatul qawli jingira zance fi wa iz wa iz ila Allah ta'ala wa nataba zikiru ragada ambatar ragad shi ko ya dace wa fatar li'annahu ablag dai ya hebu balaga ni in bajasat wa taqdimu udkhulu udkhulu al-baba sujada wa yaghfir lakum wa li'annahu jam'u kasaratin wal wawu fi الدالة على الجمع بينهما والفاء في فكل لأنه يؤلم تأقمه بالدخول دو أنسان سي أنسى بدخولي سنو نزل بخلاف آيات الأعراف فبانا آية أعراف فإنها لما متحت بالتوبيخ في إجعال لنا ناسبة wa izqila wa tarku ragadan don haka ya yayin munasaba da izqila sannan ya yayin munasaba da tarku ragadan wa sukuna tujami'ul aql shi ko sukuna ya hada ci wani za kala wa kulu fa'u dinan ɗaya mai za ka ba fa'u ta ba wawu da wa nasaba tarku wayin fi sanadihi walamma taqaddama tabaqqudul hadina fi qawlihi wa min qawli Musa ummatun nasaba tabaqqul zalimina bi qawlihi minhum wa nastan'i cikin cikin arab wa nasaba fa arsalna li an irsal min al-inzali da arsalna domin abin nan irsali ashadd min al-inzali yi inzali jiswa wana saba yazlimuna li'an al-zulm yalzamu minhu al fusk domin zalunci fasici na nan ciki ne la yalzamu minhu a zulm amma shi fasici zulmu bai ciki fa'atadir ya kai mai hankali ka lura da munasabatul qur'an wallahu yabtaku liman yasha muna tare da kuwa Allah shi na buɗa basira ta da fahimta ta ga wanda su kowa bai ita jiwa wannan shi ake cewa ilmin mawhiba mm. saboda haka shi ilmin mawhiba ba karatu ne ake ba Allah ɗaya ka ba mutum shi to ya gaba eh ga shi dan kuka kaja sai mu zo karatu hmm. sai ya zai na wata sashe ilimi wa iz qultu musamman ita ta da gudu ya musa lan واحد فادع لنا ربك فادع لنا ربك لنا مما الأرض من وكفائها وظلمها وعدسها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير ادعوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا آيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يحتكون Allahu akbar ka ambata wa in qultum lokacin da kun ce ya Musa in mutum ya ga in mutum ya ɗauki sai ya saba sai ya saba ya kai annabi Allah Musa aikakken ubangiji muna shaida maka lan nazira ala da da'anin wahid lan mu ba za mu iya hankuri ba ga ala da amin bisa ga nau'in abinci wahidin ɗaya ai la ya tabaddalu ba a canza shi wal man wasalwa a ce dar ba ka ba mu sai naman tsuntsaye shi muka ci la mu kan ba musu to amma kun san dalili wa kanu fallahina manoma na eh. ba a ka san manomi abinci guda bai mai ba a ganin manomi duwar an kai ko shayi ya kare kuma lokaci sai ya sha kunu don a tsara haƙƙin noma a tsara haƙƙin noma ba mu iya wanda ba ba ya an ga aka taronta to shawun saboda haka ba mu iya hankuri akan nau'in abinci daya ya kai annabi Musa don haka wa kanu sun zama fallahi na manoma na dalabu ma yajanisuhum sun ka nemi abin da yayi mujanasa su duk kaulihi fara wala na rabbaka ya kai annabi Musa ka roƙa mana ubangiji ka wa qul lahu akhrij lana ka ce gare mu hisuwa gare mu yukhrij lana shay'an mimma tunbitu al-ard wa ma dinnan mawsula aw mawsufa don Allah a roƙon muna Allah ya hissuwa muna abin da ƙasa ka tsanantarwa Allahu akbar min bakaliha na dan ya hakin ta min lil bayanina fi mahallil hali min zamir al mahdhuf ay man ma tunbitu ka'inan min bakaliha ma ta kada kuwa wa min din lil bayan al jinsi wal muradu asnabul buquli muna fanta fasadi da anguwa Allah ya yakulu nasu hada zo gara waƙi sa'iha da tsana tsanarta al-ma'ruf wa hiya shine zuma na tsana ka san tsana ko yaran yanzu wasu ba san tsana ba hmm. ina alin sa'idu ba san tsana ba ka kame shekarar ji da dawa ko hmm. a ba auce ta ba baka sawar take na ba shi yasa ai inda na yanzu sawar take an dafa ta da ita aka bi da yanzu kayan marmari ta cikin kayan marmari auce su ba san na ba a ya sani ya cikin karan jiya ya cita. Hmm. wa huniha ya Allah da hindatinta hindatuha wa adatiha da wakenta wa basaliha da basilarta al-ma'rufaini sanan nuna na abinci ba albasa ba qala Musa Musa ya ce mun munkira alai yana mai musu gare su aw Allah ta'ala ala lisan nabi ko ko Allah ya faɗa ga harshen annabinsa yanzu ku waɗanda an ka zaɓa an ka ba su abci maka mai kyau a tastabdiluna lazihu a dana? kuna neman abin da ya zama kaskantacce a hassu manzilatan min al na babun na babun qura kasa bil ladhi huwa khairu abin dahi asharhu mai dauka wa huwa al-mannu shine darba salwa aya ta buzuna hu badalahu yanzu kuna so a rike darbar da salwa a baku anguwa da da da eh? dankali wadda magana da an kai ana son su don su dawo fa bau sun kaki an yadda su dawo ji da mutum ka neman abin da zai kai shi ƙasa a yi ta gwada mai a yi mai jinkiri don ya dawo kiya da su a kiya fada Allah sai annabi Musa roki Allah fa qala ta'ala Allah ce ya Musa a faɗa musu ihbidu ku jiɗa inzilu ku jiɗa misalan wata alƙarya min al-amsari da tihi duk alƙarya duniya wanda zai so bayan an gaba bayan tihi bayan ta demo nan ku jiɗa nan wa inna lakum fi kulli misrin ya samu gare ku duk alƙarya da kun ka jiɗa nazaltum la fi tihi amma ban da cikin tihi inda kun ji cikin wata alƙarya to wallahi an ba ku ma sa'atun abin da kun ka roka minan nabati na tsiri Allah ya sauƙaƙa to ni a bilaru tihi wa bilaru tihi garuruwan nan da aka yi ɗemowa cikinsu ga su shi ma bayan da makadisi ila kinisirina daga baitul makadisi zuwa kinisirina kinisirina wa isina isna ashara fasahan farsa goma sha bakwai na sha biyu fi samaniyati farasiha a cikin farsa takwas nan na aka shekara arba'in ana yawo to ku tsallake nan ɗai sai ku sauka duk garin kuma sauka za mu ba ku gonaki bane ɗauko mutuwa ko shi kenan ba wa duriba alaihim zillatu sai an karabka musu an karoka musu kaskas Allahu akbar arji ila alaina azillu an ka saya musu kaskasi wal hawan da walakanci wa uhidat a kewa shi bin gare su ya hadatul qubbati irin kewaye wa tanti bi man durba alaiha ga wanda an ka doka tanti gare shi aw ulsi qaddihim ko ku ta dan fara gare su kenan min daraba dinu alal haidi an an yadi akan bango ya an ka kwaba laka ta kwabu da ramno an ka yi jirkita an kuma mai da gani in magine to ya gini sai ka kwata ko ba haka ba to ina haka nan talauci ya kafar ga jikinsu Allah fa akabar wal maskaratu da gurbin talauci asarul faqai min as-sukun da wal hizd da kasarsa wa hiya lazimatun lahum tana nan tare da su ‘yan kanu a ganiya yanzu kai in ba don irin wannan abin da ya faru ba kana ganin wani mutum fari kwal da ya taguwa nan kusa kunkuru ɗan wando can da ke ƙasa ba kuma ya haka ce biloniya na sai a ce biloniya na bada na ci musu maluma da yawa suna buga wannan ga manoma da wanda ya so da daji ana ganin da wannan alama komi wadata ce da su yi zama su ɗaya su ci eh? sun ƙi yadda su ci an ba su sun ƙi yadda su zama su ci sun ka ce a ba su su gido sun ka sun ka gido amma abin suka tsaya ba halar na ba eh? yanzu wanda shi wanda yanzu bai abin da ka so kai gare yanzu wanda bai noman ba iya zauna gani waka ba ki komi ba komi bai wala ba sun ga kalin wa ‘yan kanu a ganiya ko da morata na shi ba ta an ta a zafa alaihim jizyatin don tsoron kada a jikin ta musu suna gwada matalauta na ko da suna da wani don gudun ka a zamu jiziya. an koma ga waɗannan ƙasƙancewar ma a ɗaba'an ko ko ɗabi'ata kama tura ne luzumud dirhami almadarubu li sakatin in lazimta wahalar dirhami wanda ake kira don kyawun kira. wa ba'u sun dawo ko sun cancanta wa raja'u sun dawo bi gadabin min Allah da hushi daga Allah bi zammihin da zargin su fi duniya ko kubatin da ya musu azaba fil akhirati zalika darbu wal gadab wannan dokawa da wannan hushi bi annahum bi sababi annahum don cewa su kanu ya kuru da ayatin lahi sun suna ka kahirta da ubangiji min ma kudda alaihin da abin da haƙi diga gare su min falqil bahari na cewa kogi wa izlalil gamami da abin da in wannan ta girgije wa izlalil manni da saukar da wa saura da yan shila wa mijaril uyun da kuma yagewa maramarayya min alhadira daga duci Wabi bi shakki kuma da kokanto da suka yi fi ayatul munazzala ga ayoyin Allah da an kace suwa fil injil wal qur'an duk wannan ya faru garin su dalilin haka kenan yan haka ne kenan ya kowa kabila wadannan mutane muka magana wa yaqtuluna nabiyina kuma suna kashe annabawa ka sha'aya kamar sha'aya wa zakariya wa yahaya da gairi haƙƙin babu cancanta ai zulman zalunci wa tiba'an lil hawa da min son rai halun min da damiri fi yaqtuluna ay mubtilun suna masu banna zalika ay kufrun kafircin su wa qatal al-anbiya bima asaw don abin sun ka swaba wa kanu ya'taduna sun suna tsallaka hududallahi iyakokin Allah ay jarruhumul isyan sabon Allah ya ja su ilal kufri zuwa kafirci bi ayatin lahi wa qatal al-anbiya da kashi annabawan Allah Allah kiyashi innal ladzina amanu ina kwana sai kai gaskiya na wanda bai shafi da wuce dan wuta na nace ma a'a na wata na domin wani ya iske annabi sallallahu alaihi wasallama yace a karantar da shi sallah aka wada mai azhar la'asar magriba isha'i asuba bayan ya gabatar da magana akan tauhidi ɗayan ta Allah yace to in ni wada gaban ƙara da gare su a za a raka ana an kace mai hudu la'asar na wace hudu magarba na wace uku subahi na wace biyu isha'i na wace hudu ya ce to daga waɗanga ban ƙara waɗanga abin la'azilu la'akasu sannan ya tambayi azumi ya faɗa mai azumin ramadana daga hitar wata zuwa ƙarshen wata ko shi talatin ko shi talatin ba ya ce daga reman ƙara ya tambaye maganar zakka ya yi mai bayani ya ce daga nan ban ƙara ya tambaye maganar hajji ya haɗa mai ya ce da nan ban ƙara ya tashi ba da bai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan ba Allah da kuka gani Allah in sadaka abin da ya faɗa daga nan bai ƙara kun bai ragewa to in dai gaskiya ga haka to ya rabanta ya ya zama samun nasara a aljanna to yanzu ina tsugun nan wanda zai ci wanda ya shau ido ta dan wuta na shi da dan wuta shi wannan wannan Shiwa. Shi wanda ya bayan ya wani yi ba wani kuma sai dai ana yin da ya ko ba to ka yawa wani kazahi wa Allah to wanda ya kashe kuma ba wa to wannan yana daga cikin hukunci hukunci guda goma da hukuncin kotu wani bai da hannu gare su sai kotu ko da zuma mun karanta cikin labarin zakaki wato idan mutum yawa wani kazafi kuma ya kashe wani to wanda an kawo kazafi in an kawo wani hukuncin kisa yana ita bai yadda a ta kashe sai an hisuwa mai haƙƙi ne na kazafi kuma alƙali na hisuwa tun ba a kashe shi ba a mai haddin kazafi sannan a ta kashe shi domin wannan haƙƙin wanda aka kazafi na mai cikin haƙin kisa tafsirin nan a a Allah. ne da kuma أجل عليه قوله فنشرع بين سبع الكتاب إن شاء الله فنشرع من ذلك الرسول إلى سؤالهما ونبعد في جواهر وجبنا للسادة وقد الحديث لسان الذي سبق التي سورة سبقت إن شاء الله ولدي على يسلم الدين ويبارك إن شاء الله وسع هل المثال إن شاء الله تبدأ أن تتابع أو أن يقول سنة إن شاء الله أو كتاب قوي إذا ملك إيمانا لي لولا أردت هذا الكفر ما إن شاء الله ملك إيمانا لو كفر لكان الأمير كافر إن شاء الله إذا ما قدرت إن شاء الله أمير كافر فلا تنسيه المرء والسياح ولم يعبد في مرض ذلك إليك مرتبع بمسألة أجلت وما أنزل الله